Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai sashen Hausa da studio Kalangu kenan yin suma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ministan tsaron ƙasar Jamus na gudanar da wata ziyara aiki a Nijar. Ƙungiyar fararen hula da ke shirin wato yin shirin gwano gobe sun kira wani taron manema labarai a yau. Muna dauke da karin bayani kan niyyar hukumomi na sake farfado da harkokin yawon bude ido a jihar Agadez. A shirin musamman muna dauke da rahoto kan amfani da fetar da yara ke bugawa a kwanakin nan. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A yau shugaban ƙasar Isu Muhammadu ya karbi ministar tsaro ta ƙasar Jamus da ke ziyarar aiki a nan Nijar. Sun kuma tattauna kan abubuwa da dama da suka hada da sha'anin tsaro a yankin Sahel da kuma ci gaba. Minista Ursula von der Leyen wato ta yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Euh, Mun tattauna da farko bisa kan abin da ya shafi yanayin tsaro da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasar Nijar, musamman ma ƙasar Nijar da kuma Almai da muke da matuƙar hulɗa mai mahimmancin gaske, saboda akwai abubuwa da dama da muke buƙatar sani akan abin da ya shafi wannan yankin. Musamman ba wai maganar zuba jari a Nijar kaɗai ba ne, ya shafi maganar yanayin tsaro ne a cikin duka yankin Sahel. Mun yi magana kuma bisa Je Sahel da ke aiki bisa tsaro za mu yi aiki bisa wani tsari da zai haura jesan za mu ƙara inganta sansanin soja a nan yamai da kuma saka jari da dama domin sojoji su samu horo a cikin wannan sansani na sojoji afin que les soldats peuvent avoir un euh, har ila yau a game da batun kasar ta jamus a aka kai hari wato aka hari da ake zaton na ta'addanci ne a kasuwar novel a birnin berlin a yayin ziyarar da take yi gudanarwa a nan nijar ministar tsaron kasar ta jamus ta yi bayani dangane da sakamakon wucin gadi na wannan hari tare kuma da tabbatar da cewa bincike na gudana Euh, abin ya razana mu wannan kuna bakin wake abin ne da ya tayar mana da hankali matukar gaske. A halin yanzu dai mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu akalla mutum hamsin waɗanda kuma suka jikata. Yanzu dai muna nan muna bincike wanda yake gaban wannan al'amari. Abu ne da ya razana mu kuma ya tada hankalin al'ummar Almai gabaki ɗaya. Wasu shugabannin kungiyoyin fararen hular da ke shirin gudanar da jerin gwano da taron gangami gobe Laraba sun kira wani taron manema labarai yau dinnan a cibiyar kungiyar kwadago ta CNT. Mun kala Halidu ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan zanga-zangar ya yi ƙarin bayani kamar haka. jerin gwano da ya kamata mu yi gobe eh, da mareke eh, don shine mun kira eh, masu ba da labari don mu tabbatar da cewa wannan hutar wannan na akwai shi in masha Allah gobe in an ke karhe uku na rana ya kamata mutane su gamu plus tumo inda za mu yi wannan jerin gwanon nan mu zo place de la concertation don mu ja hankalin masu mulki yau su san da cewa a cikin demokrasiya akwai hanyoyin da kamata a bi akwai hanyoyi da bai kamata a bi ba kuma yau kun ga yanda mutanen kasan mu suke yanda mutane suke nan ga kuka da talauci suna nan ga kuka da rashin kulawa yawa suna nan ga kuka da makaranta ba a nan ga yin da kamata kun ga yanda an ka hoshe shagunan commerçant commerçant kun ga yanda yau yan makaranta mushanin lokal manoma makiya duk kowa da kowa suna nan ga kuka to sai dai a wasu ƙungiyoyin fararen hular na da ra'ayin cewa jerin gwanon da waɗannan ƙungiyoyin wato ke shirin a gobe bai dace ba lawali adamu ɗaya ne daga cikin wato shugabannin ƙungiyar wato na waɗancan ƙungiyoyin matsalolin da suka kawo mu ne muka yaki wannan matsalolin tun lokacin abu na da zahin shi yau wa'anga bayan komai ya kwanta ruwan sai ya shiga sai kaga sun hito sun ce mutane su hito to wa hitowa ba karshen hitowa shi yasa mu muke kira ga jama'a masu sauraron mu dan Allah da annabi kowa ya shiga sha'anin shi shiga cikin sana'a shi kowa ya zauna gidan shi wanda bai da abin yi kowa ya san ko ake shi ta shi gidan shi ku bar su su zai su yi abin da suka yi kira da muka ga jama'a jama'a ta hattara jama'a ta hankali domin wallahi tahiya an ce karfe uku kamin mu mutane su taru karfe biyar na yamma yayi karfe biyar na yamma kamin a ce a wace ke da wannan wutaron magariba ta shigo kenan kaga duhu ya shiga yanzu kana ganin wannan gyara da an kan babban birni mai an sa hitullu sabi an sa rampon an gyaggyara su an sa hitullu gare su abin shawa babban birni mai kaga ku duk wanda ya hito da wannan tahiya ba a sabu wanda za a haɗi ba rayuka sun ɓaci ka san ku kashe kashe za a yi a zo a maida duk wannan arziki da an ka zuba an ka gyara babban birni mai a maida shi ba da Allah da Allah jama'a su yi hakuri a koma a yi addu'a a yi roƙo Allah kwanciyar hankali da lafiya ta sabka cikin Nijar domin wallahi wannan ƙasa ta mu in muna son mu bar mu mu bar bayan mu alheri sai da kwanciyar hankali sai da lafiya kamar yadda watakila kuka shi wato wasu 'yan yawon bude ido a cikin da suka zo a cikin jirgi na musamman sun halarci sallar agadis wato sokini ta sha takwas ga watan disambar hakan ya bada kwarin gwiwar cewa harkokin yawon bude ido za su iya su farfado a yankin na agadis ministan yawon bude ido ya bayyana cewa a shirye yake ya mai da himma sosai domin yawon bude ido ya dawo a wannan jiha gadai ahmed buto a hirar shi da wakilinmu musa mamman cikin wanga kuzarin da muka samu za mu ƙoƙari mu bi kowace hanya saboda wannan aikin ya komo a cikin ƙasa saboda amfani shi ƙoƙari mu gani eh, tare da masu aiki tare da masu wannan aikin na tourism yaya za a yi don wanga aiki ya komo kenan kai maza a shawara kawai kawo kokarin shi saboda shi tsaro ba zai zama na ɗan sanda kaɗai ba al'umma da kanta sai ta kawo kokarin ta gami da wannan saboda tana da amfani kwarai a cikin kwanciyar hankali kwanciyar hankali ita za ta bamu damar mu ce mu baki su zo wurin mu gwamnati da kai sha ɗauki niyya kan cewa duka kokarin da za yi a yi shi don kwanciyar hankali tabbata za a yi shi kenan bayan wa na ta Disambar da aka yi aikin da za mu shiga ne na neman hanyoyi duka waɗanda za su tabbatar da kwanciyar hankali wanda ba mu dama aikin turismi ya faru cikin ƙasa a saboda mun san ta hanyar wannan shartarkin za a samu amfani da yawa Ahmed da Boto kenan gwamnan wato ministan yawon bude ido da kuma ayyukan hannu. A ne aka yi wa jakadan kasar Rasha da ke cirki kisan gilla a lokacin da yake jawabin buɗe wani kamfani a Ankara babban birnin kasar Turki. wannan kisan gilla ya faru ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke kokarin sasantawa biyo bayan da sojojin kasar turki suka yi wa wani jirgin rasha ruwan bama-bambai wani tasiri wannan kisan gilla ke iya yi a hulɗar kasashen biyu tambar kenan da gungun muhammad ya yi wa wato isufu bashar tsohon jakadan nijar a kasar libi A gaskiya wannan abun bai da wani babban tasiri, amma ba shakka Rasha za ta iya fuskantar matsin lamba na rashin tsaro a turkiya Bayan yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba, da yawa jami'ai an damƙe su, 'yan shari'a, sojoji, jami'an tsaro da dai sauransu. Kuma wasu nemi su shagula hulɗar da ke akwai tsakanin Rasha da Turkiyya. Ina ganin wannan yana da nasaba da haka. Ina ganin wannan bai canza hulɗar da ke akwai tsakanin tsakanin kasashen biyu. Amma sai dai kafin mutumin ya yi harbi ya ce yana adawa ne da barin wutar da Rasha take yi a alar. Ina tunanin shakadodin Rasha suna iya fuskantar rashin tsaro a cikin waɗansu ƙasashe na duniya. Birnin Maraɗi na shirye-shiryen karɓar wasannin jami'a wato jami'o'i karo na uku da za a soma a ran 22 ga watan na Disamba. mutane sama da dubu ɗaya ne za su halarci waɗannan wasanni daga jam'o'i na gwamnati da kuma daga mayan makarantu abu zari da maza ne mataimakin shugaban kwamitin tsare-tsare na wasannin ya yi wa wakilin muhammad mamman ƙarin bayani Mun yi ƙoƙarin samu inda za mu sauke baƙi mahalarta taron, musamman ma alƙalan wasa da dai sauransu. Sannan kuma a fuskar wasanni mun samu an sabunta muna filin wasanni, saboda a lokacin maraɗi kwalliya mun samu an yi mana filin wasa, amma a lokacin ba a ƙarasa shi ba sai a yanzu da aka gama shi. Yanzu shugabannin wasanni ne kawai muke jira da za su zo ranar 21 ga wannan wata. A nan ba da matsala, akwai waɗanda waɗanda za su kula da ɗaukan ɗawainiyar su. Abin da ya shafi wasanni, a nan muna aiki tare da ofishin darakta na jiha da kuma jama'an ofishin gwamnan jiha da muke aiki tare kuma idan Allah ya yarda za mu ci nasara. Karfe biyar da da talatin tara yanzu kuma sai a dakace mu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. da yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Kamar yadda kuka sani yanzu haka muna ƙarshen shekara inda kuma ake gudanar da shirgullan saloli daban-daban saboda haka matasa ke mai da hankali wajen harkoki irin na shakatawa. Mafi yawan yara suna buga abubuwan nan wato masu ƙara da ake kira fetar domin jin daɗi kawai. Nafisa Adamu ta duba muna wannan batu ga kuma Muntar Muhammadu da fassarar rahotonta. Ana jin kararraki a 'yan kwanakin nan a cikin mafi yawan unguwannin birni mai da ba kasafai aka saba jin su ba. Wannan ƙararraki na abun fashewa ne da yaran matasa suke amfani da shi da ake kira fetar, musamman ma a wannan lokaci na karatowar sallar ƙarshen shekara. Waɗannan abubuwa masu fashewa da ke kara suna matuƙa tayarwa jama'a hankali, kamar yadda Ali da kuma Abubakar suka shaida mana. Idan mutum yana barci yana ɗaukar hankalinsa, idan ka ji yana ƙara sai ka tsorata, ka yi tunanin wani abu ne ake bugawa, ashe yare ne. ko da safe ma na ji ana ta buga shi a wani wuri abun bai yi min daɗi ba ko ɗaya idan son samu na ne ma a bar kawo shi ballantana ma a buga shi. Sukan da ma san soki maka. Buga fetar gaskiya mu dai musulunci mun san ba abin kwarai ba ne saboda ni na ban na yarda ma su turar da ake wannan harkar na sabga din buga fetar nan. Wallahi a cikin rayuwa ma ba daɗi tana yiwuwa ma buga fetar yana iya kama mutum wata matsala ba ko kuma ƙauya waɗanda suke shigowa masu barata nan in ka buga fetar kusa wani ma sai ya yi gaba mu saboda ta kenan abin bai ba masu wannan sana'ar dai sun bayyana cewa suna kawo wannan fetar ne daga waɗansu ƙasashe makwabta inda suna samun amfani a cikin wannan sana'a Fetar ba mu fara kawo shi ba kuna Mu ma muna nan muna shira yana bisa hanya. Waɗanda ake bugawa a cikin gari akwai waɗansu tun na shekara da ta gabata ne. Abubuwa masu fashewa da ƙara da ake kira fetar ana fitowa da su ne daga Burkina Faso, Najeriya da dai sauransu kala-kala ne. Akwai na jika biyu, ɗari uku, jika ka har ma na ɗari da hamsin akwai. Gwamnati ba ta iya hana kawo shi, ko da kuwa ta baza jami'an tsaro duka a cikin gari domin su yi bincike ba su iya hanawa. A safiyar yau mun yi ƙoƙarin tuntuɓar gwamnan jihar Yamai ta wayar tarho inda ya shaida mana cewa nan ba da daɗewa ba za a fito da wani mataki na hana buga fetar ɗin musamman ma a daidai wannan lokaci na ƙarshen shekara saboda haɗari ne ga jama'a. A gada Muntar Muhammadu dauke da wannan rahoto wanda da shi muka karshen shirin wani labarai na marcin yau sai kuma gobe dan Allah ya kai zan barka da gungun Muhammad Dantani ya kama ku labarai da harshen zubarmanci a huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyon Istidio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.